yau ne sanarwar fadar gwamnati ta bayyana cewa shugaba muhammadu buhari da 'yan tawagarsa suka bar najeriya zuwa ƙasar amurka domin haɗewa da shugabannin ƙasashen duniya daban-daban su sama da 60 ƙarƙashin jagorancin shugaban amurka barack obama domin yin nazari da gudanar da wani ƙasaitaccen taro na hudu na amfani da makamashin nukiliya a duniya wanda ƙasashen za su yi bita da muhawara domin yin matsayin da zai taimaka wa ƙasa da ƙasa kuma ya yi kariya daga fitintunu na zamani da ake fuskanta a yanzu kamar yadda farfesa nock jonathan andrew wani kwararre kan sha'anin makamashi na nukiliya ke bayyana mu afirai da na da shi najeriya babbar ƙasa ce afirka kuma tana da hujja kwarai da gaske da ta halarci taron nan domin tufa albarkacin bakinta akan manufofi da bukatun da take da na amfani da wannan makamashin domin inganta rayuwar al'ummata. Eh, ba shakka ka kamar center for energy research wanda ke na abu ai akwai ƙwararru sosai wanda sun hazaka a koya ilimin makamishin nukiliya kuma suna horar da jama'a a ghana a south africa da koma nan america akwai su da yawa idan ka duba a cikin ayarin da shi ma shugaban kasa na tafiya da kamar shi professor dim iranan national nuclear regulatory agency na abuja so akwai mutanen da sun kware a amfani da wannan na'urar a gani na ba shakka cewar najeriya ba kasan da za a kyale ta a baya ba idan za a zo a ce nan gaba za a amfani da wannan na'urar makamashin nukiliya musamman yanzu da muna ganin cewa muna so a samu wutar lantarki ta inganta to dole a sake duba wani barni wannan kuma barni na makamashin nukiliya ina ga ya kamata a fara tunaninta a yanzu kana ganin wannan tafiyar babu shakka za ta taimaka wa najeriya ta fannin haɓaka makamashi na wutar lantarki da sauran abubuwan da za su iya kawo cigaba a cikin ƙasa ko? eh kwarai da gaske to ai daya daga cikin abubuwan da zai na tabbata cewa shi ma shugaban ƙasa zai sa a duba kenan cewar idan muna tunanin amfani da makamashin nukiliya to kaga wutar lantarki na guda daya daga da ire-ire su abubuwa kowa ya san cewar kaman ma'aikatu iri-iri kamar. industries da yawa yadda wutar lantarki ya dan gaza to idan an samu wannan an kara eh, da shi to za a samu magancin eh, wahalar da ake samu a kan eh, wutar lantarki akwai kuma a farnin kiwon lafiya makamashin nukiliya ana amfani da shi kwarai da gaske ana kamar treatment na kansa wato ciwon daji ana amfani da wannan kuma ina ganin ba da jimawa ba ina ga national assembly za a yi zaman wanda za a bude national cancer center to da zara ayi wannan dole amfani da makamashi kaunin nukiliya dole a samu wanda sun kware da za su yi amfani da wani na'ura idan an bude wannan cibiyar duba ciwon daji a nan abuja farfesa nok jonathan andrew kenan wani kwararre akan sha'anin makamashi na nukiliya a tattauna da na yi da shi a abuja dangane da ziyarar da shugaban najeriya muhammadu buhari yake kaiwa amurka domin halartar taro na hudu na ƙasa da ƙasa da za a yi domin nazari akan amfani da makamashin nukiliya wurin inganta tsaro a duniya baki daya umar faruk musa amurka a abuja najeriya